inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya yi wa saratu daɗi da su rasuwa a yau din nan a yau yau din nan ranar talata wanda ya daidai ga talatin ga watan ramadana kuma ya daidai da tara ga watan afrilu da dubu biyu da ashirin da hudu allah ya yi wa fitacce jihar markaniyo wato saratu gidaɗi da rasuwa a gidanta da yake jihar kano manya-manya daga cikin masana'antar kano din wanda suka hada da su alino da sauran manya-manyan jarumai mata sun nuna alhininsu inda kuma suke ta miƙa saƙon su ga iyalan marigayyar wato sarata kiɗaɗa da su haka zalika har yanzu ba wanda ya fito ya ce ga takamaimai abin da ya sanadiyar mutuwanta inda kuma makusantanta suka kara da cewa bata yi wani dogon rashin lafiya ba inda kuma suka kara wa bayyana wa mutane cewa ta yi sauwar din ranar talata din nan ma'ana ta yi sauwar din ranar ashirin ranar talatin ga watan ramadanan nan inda ta tashi da azumi a bakinta sai dai allah ya mata da rasuwa babu rabon cewa za ta kai azumin ranar talata din kuma ta yi iski ranar sallah muna fatan Allah ya jikanta ya mata rahama ya kyautata bayanta idan ta mu ta Allah ya sa mu cika da imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa ba ta sallama mutuwa ba ta sallama duniya ba komai ba ubangiji allah ya ji kanki mama da so ubangiji allah ya gafarta miki wannan bidiyon 10 days back muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wai da so ta rasu la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Allah mun tuba wai da so ta rasu jiya fa nake ganin ta a comment din BBC tana cewa ana cewa ba a gausa ba ta ce a rai dada dubawa da kyau me ya mu baiwar Allah nan wai ta rasu wallahi za mu iya mutuwa a kowane lokaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kanta da rahama ni jiya fa jiya ko 24 hours ba a yi ba ta tattara fa ake ta wannan da ita a comment na BBC a Instagram take ta kai kawo ana magana wai da su su suna gani an kafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimun amma yanzu muga hotuna suna ta fita cewa Allah ya yi wa Saratu Gidado mutuwa wanda aka fi sani da da daso Allah ya yi mata rasuwa yanzu yanzu nan ya Allah Allah ubangiji ga jikanta Allah gafarta mata Allah idan ta mutu zo Allah ya samu cika da imani Allah duhun kabari azabar kabari Allah kai mata Allah ka sarata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'ikatul maut dukkanin mai rayuwa mace ne ta ta da lokacin ta yazo kuma ta ta kare Allah gafarta mata Allah gafarta mata in ta mutu zo Allah ya samu cika da imani kai duniya kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un